kwanan nan idan kuka lura hukuncin da aka zartar kan abdul-jabbar na maganganu na ɓatanci da i kan annabi sallallahu alaihi wa alihi cikin mutane na farko-farko da suke goyon bayansa akwai in shi'a na ga wani shugabansu na jos shugaban in shi'a ɗin kuma dama cikin ababen da na karanto jiya guda 20 da wajen hudu ababen da shi abdul jabbar din yi wannan da aka ɗauka aka tafi kotu ɗaya ne cikin ababe wajen sama da talatin fa da abdul jabbar yake yi ba wannan jingina maganganu na alfasha ga annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne daga cikin nuɗoɗi kusan talatin da aka ɗauki ɗaya aka tafi kotu da ita a cikin maganganun da ike yi ya ce a wajen muƙabala ba a bashi dama ba an tafi kotu yanzu a cikin wato shekara ɗaya da rabi an bashi ya yi sardin dalilai sama da littafi 160 da wani abu a kotu a can wajen muƙabala ya ce babu lokaci minti goma akwai randa kotu ta yi zaman awa takwas a awa takwas sai da ta bashi awa shida yana baje dalilan shi amma duk da haka ba a mai adalci ba saboda rashin dinto da 'yan ƙalaƙatu da 'yan shi'a suna cikin wanda suke goyon bayan wannan abin saboda dama su 'yan shi'a aikin da yake musu daga ƙarshe ya ce da yana cewa shi ba ɗan shi'a ba ne amma yanzu ya daina kore ma kansa shi'a saboda ya fahimci cewa saba'in cikin ɗari shi'a tafi gaskiya wannan kowa ya san ya faɗi wannan da bakinsa sai ya zamanto aikin da yake musu sai ya ɗauko mutum daga tijjaniya ko ƙadiriya sai ya rabo da shi can sai ya kawo shi tsallakan hanya sai in shiya sai su ɗauka sai su ƙarasa haka yake musu shi yasa ga daga cikin waɗanda hankalinsu ya tashi yanzu akan matsalan abdul akwai suwa su kansu 'yan shi'a cewa suna nan suna faɗa cewa ba a masa ainihin wato adalci ba an zalunce shi haka suke faɗa su wayannan mujirman haka suke faɗa saboda haka duk da na ɗan yi karatu sama-sama jiya zan sake bibiyar wasu abubuwa zan dawo zan sake yin cikakken karatu akan wannan matsala tashi dangane da ababen da suka ainihin wato faru duk kuma wanda ka ga na faɗa jinci dama akwai zindiƙe mulhidai wanda 'yan duniya ne addinin suke so su ruguda sai wani ya taho da rigar zai ruguda addini sai zama suna goyon bayan shi an turo min bidiyon wani na kalla da sunan kare haƙƙin ɗan adam kuma wallahi mai amsa sunan musulmi ya ce ai ba wannan matsala ba ma addini ma yana da dama in ya ga dama ya canza haka ya ce tunda ya kai shekara ta shafu wannan maganar da ya faɗa ridda ne kafirci ne fita daga addinin musulunci ne ita kanta wannan magana sannan menene hukuncin wanda ya ridda ya fita ya bar addinin musulunci bayan ma kisa in haka ne akwai wani ɗan ƙato da maka tattauna da shi akan wannan matsalar ya ɗauko ayan la ikraha fid Na ce eh haka ne babu tilas a cikin addini amma kuma in ka shiga waye ya ce ka fita da yake nan ya kawo hadisin umirtu an uqatilan nasa hatta ya shahadu na ce kai kana karanta ƙur'ani amma baka gane bambancin tsakanin alƙatulu ba da alƙitalu alƙatulu shine kisa alƙitalu shine yaƙa Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa ƙatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mutane ai ba kashewa ya ce ba wanda suka yaƙe ku yace ku yaƙe su fa in qatalukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul mu'min haka Allah ya faɗa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir miskini bai ma san bambanci tsakanin qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan ba da kuma alqatlu wa qutuluhum shine kisa haisu taqittumuhu wa akhrijuhum min haisu akhrajukum shine kisa saboda haka da annabi ya ce umartu an uqatilan nasa ba kashe mutane aka ce ya an umarce shi ma mutanen da su suka fara ya kashe saboda addini Allah ya umarci annabi cewa ya rama ya da suka mai har sai ya tabbata cewa ba wanda za a bauta ma a jaziratul arab sai Allah subhanahu wata'ala nace in kana so ka gane wannan ka koma cikin qur'ani ai Allah ne ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim alladhina ukhrijo min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah nan annabi da sahabbai me yasa aka yake su saboda kawai sun ce Allah ne ubangijinsu to tunda sun tashi sun ce Allah za su bauta mu wannan yasa aka yaƙe su sai Allah ya ce to salama ya kadda aka yi musu sannan wajen ramawan annasu nan ba ana nufin dukkan mutanen duniya ba lafazi ne am amma ana nufin kusus. wanda wannan in ka ɗauke shi a cikin ƙur'ani yana nan da yawa Allah da ya ce da yake faɗa cewa wa idza qila lahum in an ce musu aminu kama amana nasu ku zo ku yi imani kamar yadda mutane suka imani kana nufin duka mutanen duniya ake ne wasu mutane ne sahabbai da ke rayuwa tare da annabi a Madina a lokacin lafazin nasu a kansu yake gasgatuwa qalu sai munafikai su ce anu'minu kama amana sufaha'u ala innahum humus sufaha sana'a baya da yace wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum su kuma can wa minan nasi akwai daga cikin mutane wanda zai ce maka ya imani da Allah da ranar lahira kuma bai imani ba su waye annasu a can su kuma munafikai ne an fahimta ai saboda haka dole sai an kalli qur'ani a irin wannan wato kallo din to sai na ce masa yanzu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa bani Isra'ila ta da Kulu, qulna dukhulu hadhihi ta. wa kulu minha haythu shi'tum maragadan sai ce wa Kulu babu sujadan wa qulu hittatun me Allah yace musu naghfir lakum khatayakum an ce ku ce a kayan mana da laifuffukan da muka yi Allah yace za mu gafarta muku zunubanku wa sanazidul musin Allah sai ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum wanda suke azzalume ne sai suka canja maganar da ba ita aka ce musu ba Allah sai ya ce fa anzalna alal ladina zalamu rijzan min as-sama'i nace to qiyasul aula idan wanda ya canja kalma ɗaya ya cancanci azaba daga wajen Allah subhanahu wata'ala ya kuma wanda ya canja addini gaba ɗaya shine min babu aula ko kuwa to wannan shine abin da suke faɗa wasu daga cikin su cewa ai yana da dama in ya ga dama ma addinin ma sai ya canza ai wallahi duk ahlus sunnan da ya zauna da dan shi a lafiya to shikenan sai dai munafikin ahlus sunna yawa shi yasa kaga jiya da wani yazo yana kawo uzuri ga Abdul Jabbar nace to ai yanzu mu kaddara ubanka ne dan na tabbata da shi ne kadai zai gane ya ji a jikinsa nace yanzu kamar ni ne yanzu da wannan mai gabatar da program wani zai ce ma ubanka bunsuru ya ce wa ubanka ba ma guji ya ce ma ubanka arni ya ce ma ubanka kaza sai aka ce wani ne ya zo ya faɗa wa babanka sai ka je ka bincika wanda aka ce ya faɗa wa babanka ba shi ya faɗa ba waye ya faɗa wa babanka wannan A ga wanda ya faɗi na ce kuma ƙaddara cewa yadda kuke cewa korewa yake wasu ne suka faɗawa annabi shi yake korewa in ya tabbata wanda ya ce sun faɗawa annabi su kuma aka bincika su kuma ba su faɗa wa annabi ba na ce kana nufin shikenan su ya musu ƙazafi ya ci banza ba hukunci a duniya ba hukunci a lahira eh aka ce in ka ce mutum ya yi zina ka kasa tabbatar da shaidu a yi maka bulala guda hudu saboda kare mutuncin mutane to ina kuma ga ka zo ka jingina wa mutum miyagun kalmomi ga ma'aiki ka ce ya faɗa kuma bai faɗa ba shikenan ya ci banza to wannan shine abin da suke faɗa ba mutane ba su san me shi'a ba ne shi yasa shi yasa wai da suke faɗa ciya wai wai wai za a yi rigima a Kano na ce to ni na kasa gane da wa za a yi rigima da gwamnati za a yi rigima ko da wa za a yi rigima shine na kasa ganewa eh kuma wallahi tallahi wannan abin in wani ya je ɗauko rigima ya ce da gwamnati zai yi rigima mutanen gari su kama hannunsu su zula ma gwamnati ido to sun ci amanar gwamnati duk shegen da gwamnati ta ɗauki mataki akan an taɓa ma'aiki wani ya fito ya ce zai yi rigima idan mutane suka kama hannunsu suka bar hukuma da rigimar to ba su yi wa ma'aiki halacci ba saboda haka mu mun ce musu shegi ya fasa shikenan to wannan kun ga abin da suke faɗa to gwargwadon yadda suka hau mumbarin annabi da shekarun da suka yi to Allah ya tsine mu kowa a cikin su gwargwadon haka wa munafiqin wallayahu da duk wani munafiki da suka jibince shi wa mu'minin ardiyahu da mu'minin da suka jinkirtar da shi wa walliya adayahu wa waliya wa waliyan wa waliya adayahu da kuma masoyin da suka cutar da shi wa taridan awyahu wa sadiqin taradahu wa kafirin nasarahu da wannan fa da duk wani kafin da suka taimaka wa imamin ƙaharahu da duk wani da imamin da suka nuna masa fin ƙarfi wa fardin gayyarahu da wata farilla da suka zinkita wa asarin ankarahu wa sharra admarahu da sharrin da suka ɓoye wa damin araƙahu da jinin da suka zabar wa khabarin baddalahu da duk wani hadisi da suka jinkirta wa hukumin ƙalabahu da hukuncin da suka jinkira wa kufurin abdahu da kafircin da suka bayyana wa kadibin dallasahu da gaskiyar da suka ɓoye wa irsin gasabahu da gadan da suka kwace wa fai'in iktaqahu da fai'u da suka yanki wa suhutin akalahu da haram ɗin da suka ci wa kumsin istahalahu da khumsin da suka halatta wa batilin assasahu da ɓannar da suka assasa wa jawrin ɗahu da zaluncin da suka shimfiɗa. wa zulmin nasharahu da zaluncin da suka yaɗa. wa wa'adin akhlafahu da alƙawarin da suka ainihin wato saba wa ahadin naqadahu da alƙawarin da suka warware wa halalin harramahu wa haramin da haram din da suka halatta da halamun din da suka halatta sannan wa ainihin wato nifaƙin asarahu da munafincin da suka boye wa gadarin adma admarahu da yaudarar da suka boye wa batinin fataƙahu da cikin da suka keta wa dil'in kasarahu da haƙarƙarin da suka karya wa sakka mazaqahu wa shamlin baddadahu wa dalilin a'azahu wa azizin azalahu haka fa suke faɗa da wani kaskantacce da suka ɗaga shi sannan da wani mai daraja da suka ƙasƙantar da shi duk wannan fa ko fir'auna da abu lahab da ƙur'ani ya sauka ya tsine mai albarka ba su mai tanadin wannan addu'a ba amma gashi sun yi tanadin wannan addu'a ga abubakar dawa da umar wannan duk yana daga ciki